Barkanmu da wannan marici na Asabar 11 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 28 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya. Daga masallacin Usman ibn Affan wanda ke Bani Plaza Wusaitu a cikin birnin Abuja. Kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka. ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya malam ina da yar uwa wacce ta kai shekaru takwas tana jinya jinyar tasa ta shiga koma na tsawon lokaci wanda har yanzu bayan gari ta hanji take yi ba ta iya magana kamar dai har yanzu ba ta iya ta kuma dai har yanzu ba ta iya tafiya sai dai a wheelchair shekaru biyu da suka wuce tana jarraba azumi kamar guda biyar zuwa takwas halin yanzu haka tana ta fara al'ada aila kenan ya ce kuma ba za ta iya cika azumi ba shin za ta iya yi yau gobe ta sha sannan bayan azumi ramawa za ta yi ko kuma akwai wata hanyar shekarun ta sha biyar ba Allah ya ba ta lafiya idan za ta iya gwada azumi ta gwada wanda ba za ta iya ba ta ciyar ko a ciyar mata da aka iya azumin da ta iya yi falillahi alhamdu wanda ba ta iya yi ba sai a ciyar mata ko ta ciyar domin ta shiga karkashin wa'alar labina yuki kunahu waɗanda suke kasa yin azumin sai sakamakon wata cuta mai ɗaukar tsawon lokaci ko sakamakon tsufa ko sakamakon wahala suna shan wahala sama da na sauran mutane ba irin waɗannan Allah yake ko mace mai shayarwa ko mace mai ciki idan sun sha azumi ciyarwa za su yi takarda ta gaba ta ce ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce malam dan Allah aure nake so na yi kuma kuɗin ya ya ƙi taruwa da Allah ina so a sani a addu'a ko a taya ni da addu'a to akwai abubuwan da shari'a ta sauƙaƙa su saboda sauƙin ba ma matsala ba ce har za ka ce a taya ka da addu'a kawai sai dai kai baka san yadda shari'a ta ce a yi handilin ishu ɗin ba. Shi ishin aure daman ana yi da kuɗi hannu kuma ana yi ba shi. Shi yasa a wajen ɗaurin aure za ku ji ana naƙadan wal ajalan. inda ba shi ke cewa lakadan lakadan bi ma'ana kadan ba kuɗi hannu kuɗi cash hannu ajalan kuma sai daga baya za a biya haka tuntuni musulunci ya sauƙaƙa maka yanzu kawai abin da ya rage a je ne ku daidaita tsakaninka da ita matar ko da waliyanta auren nan a zo a ɗaura shi amma bashi daga baya sai in biya sai ya yi azirmin da yaya za ka rinka biya Shi ne kawai Kanzu Allah su zane wasallama sahabbai sun yi ta kawo masa matsala irin wannan amma bai taba cewa bar in muku addu'a ba kawai yakan sassauta musu ne wata rana manzo Allah yana zaune sai wata mata ta zo ta ce ya ma'aikin Allah ina son ka aure ni sai annabi ya daga kai ya kalle ta sai sun fiyar da kai alamar ba kai masa ba wani sahabi yana zaune sai ya tashi da ya ga jiran yayi yawa sai ce zawwijni ha illam ya laka biha haja ya ma'aikin Allah in ba ka ta ni ina so aura mu bai ce hal indaka min shay'in tusdiquha yana da abin da zaka bata na sadaki sai ce ma indi illa idari haza ban da komai sai wannan ganin da ka gani a jikina ana bahaushe ya yace wai <laughs> Allah ya yi aure da mara kwabo ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka in a'taitaha izaraka jalasta wala izara lak iltamis shay'an ghayra hadha yanzu wannan zanin naka sai ma shi kadai ke gare ka idan muka ce za a je a raba shi biyu a ba ta rabi ka dau rabi to rabin ita ba zai ishe ta ba kai ba zai ishe ka ba kaga an bata goma biyar ba ta gyaru ba je ka nemo wani abin da zaka bata sadaki banda wannan falta masa walam ya ji shai'an ya je ya buga ya buga bai samu komai ba kuma gashi yana son aura amma manzo Allah bai masa addu'a ba bai bashi wani wuri ba yanzu fafutukan mafita kawai ake ta nema ba wuce ce yunwa ba a yi miki la kamar kai ne kana jin yunwa ka ce a yi maka addu'a wata addu'a za a yi maka kana jin yunwa ka je ka nemi abinci ko bashi ne shine mafita da ka je bubbuga ya bubbuga bai samu komai ba ya dawo ya ce ban samu komai ba da zan iya ba da shi sadaki sai annabi ya ce tamis walau khataman min hadid je ka nemo ko zoban bakin karfe ne mana komai rashin kimar abu kai dai je ka nemo ya je ko zoban bakin karfen bai samu ba aga ai da aka yi talauci ko hmm. amma duk da haka saboda yana son aure haka da yadda za ka iya shi mutum komin talaucinsa yana da sha'awa talauci baya hana sha'awa shi kuma aure ba a yi sai da sadaki to amma sadakin in ba kuɗi sai ai da wani abu ba dole sai kuɗi ba annabi musa da zai yi aurensa na fari ƙwadago aka ɗora masa na shekara goma ya yi noma na shekara goma shekara takwas aka ce shine mafi karanci amma in so samu ne ya yi goma kuma yana gudun hijira fa a madiyana amma saboda ƙarfin hali na mutanen kwarai ya ce to ni zan cika goma dattijan da ya ce zai aura masa ya ce inni uridu an unki haka ihi dabna tayya ne, ala an ta'jura ni samaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indi kuma uridu an ashuka alai ina son aura maka yata amma sharaɗi sai kayi mun noma na shekara takwas amma fa da zaka kai goma ni haka na fito kuma duk da haka sauƙaƙa maka nayi kuma garin mu sadakin yakan haka akan yi noman shekara ashirin ma Kai dan dan gudun hijira ne qala zalika baini wa baini ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alai annabi Musa yace wannan tsakani na da kai ne baba ni kowanne daga cikin biyun ne maka ba matsala ko in maka noman shekara takwas ko in maka noman shekara goma kai ma in ka rasa sadakin da zaka bayar na kuɗi cash sai a canja a koma wani abu wannan sahabin da ya nemi komai ya rasa ya dawo sai annabi ya ce hal ma aka shay'un min alquran ta haddace wani abu na qur'ani yace na haddace sura kaza sura kaza sai annabi ya ce to je ka koya mata shine sadakin yanzu idan bai da kuɗi kuma kuka ce ba za ku yi masa auren bashi ba kuma ba za ku biya masa ba to shi da ita duk sha'awa tana cin su kuma za su haɗe inda ba nan sai sun yi cikin shege kuma ku zo kuna zargin su baya yiwa to wannan shine hikimar shari'ar musulunci tabbas idan mutum yana da kuɗi Allah ya ce yayi aure da kuɗinsa liyun fi zu sa'atin min sa'atihi Me kuɗi ya kashe kuɗi ya aure ba laifi bane amma wa man qudira alaihi rizquhu wanda shi kuma bai da kuɗi talaka ne shi ma zai zira ido ne falin fit min ma atahu Allah shi ma sai bayar gwargwadon sa kuma Allah ya ce wa atun nisa sadaqatihinna lillah Ya wa ataytumuhunna wa ataytum ihdahunna kun ba wa wasu daga cikin su kuɗi masu yawa sai ka ji sadakin wani tunda aka haife ka har ragon sunan ka baka ci shi ba baka kashe wannan kuɗin ba saboda shi yana da wadata wadata dai idan akwai kunci da tsanani ana sauƙaƙa sadaki da ka iya abin da za mu gaya maka ba wai addu'a ba shine ka je ka nemi yadda za a daidaita kuma Allah madaukakin sarki ya hore wannan ba damuwa bace ba Ita ta ta gaba ya ce Allah ya kara malar lafiya amin Allah ya kare mu baki da ya ce tambaya ta shi ne mutum da ya ɗauki azumi a halin yana da janaba shin azuminsa ya yi kuwa duk da cewa ya yi wanka bayan tashi sallar asuba eh ma'ana mai azumi yana iya wayar gari da janaba ya zama janaba tun dare ya yi ta bai yi wanka ba kuma har lokacin sahur ya yi da yi wanka ba sai yazo zai yi sallah asuba sai ya wanka wannan ba laifi ba baya taɓa azuminsa ana aisha ta ce manzo Allah yakan samu kansa irin wannan yanayi ya samu janaba ta iyalansa cikin dare kuma bai yi wanka ba kuma har lokacin sahur yayi kuma wankan yayi sallah kuma ya ci gaba da azumin sa haka wannan ba laifi insha Allah takarda ta ga ta assalamu alaikum sheik Allah ya kara ɗaukaka da daraja duniya da lahira amin Allah ya kare mu baki da yace malam ina baran addu'a wajen ƴan uwa musulmai dan albarkar wannan majalisi na buɗe kasuwanci ne amma duk kuɗin da na saka sai ya narke kuma ne maka addu'a Allah ya tsare maka dukiyarka kuma Allah madaukakin sarki ya haɓaka ta amma duk da haka ka je ka bincika me yake zirare maka kuɗi shi ma duk irin wannan ba za ka ce kawai a addu'a ba sai an je an bai an bincika kila wani almubazzaranci ake a shagon kila kai din ne kake kashe sama da abin da ake samu a shagon a yawancin kasuwancin mu mutanen arewa ba a lissafi kullum idan ya ga shago a cike to kullum kashe kuɗi kawai yake yi to ita kuma cika shago daban da abin da ke shigowa kullum in kana kashe sama da abin da kullum ake samu a shagon to za a waye gari shagon ya lalace domin ka cinye ribar da kake samu kullum kuma kullum uwar kuɗin kake taɓawa sai ka ga a ƙarshe mutum bai yi lissafi ba sai dawo yana cewa an sa masa hannu bayan shi ya sa wa kansa hannu ya cinye kuɗinsa da kansa ne baya lissafi kawai kasuwancin da yi ke yi a'a shi kasuwanci aunawa ake me ake samu kullum me yake karuwa me kuma za a kashe me kuma za a adana kun ana tafiyar haka sai ka ga an samu mafita an fahimci me ake yi amma an ba a haka kawai da ka ne saboda tinkahon shagon ka cika shi da kaya kullum sai kake kashe dubu goma kuma ba dole dubu goma kullum ake samu ba za a wayi gari kullum kuɗin suna lalacewa duk addu'ar da za a yi maka in baka je kai wannan binciken ba ka bincika ka tsara al'amuranka to addu'ar ba za ta yi tasiri ba domin shi ma kulawar yana cikin addu'ar rashin kulawar yana hana ita addu'ar kuma ta yi aikinta ya takarda ta gaba yake assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalamu wa rahmatullah ta'ala Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana amin Allah ya kare mu baki daya ce ina da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko mace mai shayarwa kuma ɗanyen goyo shin idan ta sha azumi saboda jaririnta yana shan wahala idan ta yi azumin saboda baya samun isasshen ruwan nono ciyarwa za ta yi ko ramawa za ta yi ciyarwa za ta yi shine zance mafi inganci ita ma tana karkashin wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin kamar yadda Abdullahi dan Umar ya faɗa da kuma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda akwai wani ra'ayin ba nasu ba amma Abdullahi dan Abbas a fassarar Qur'ani a sauraki ne a cikin sahabbai da haka in aka ja da shi a fassara wani ya faɗi saɓanin tasa to akan ba wa tasa ƙarfi da rinjaye saboda me saboda manzo Allah ya bashi certificate sau biyu akan fasarar Qur'ani sau biyu annabi ya kama shi yace Allahumma allimul Qur'ana wa faqihhu fid Allah wannan yaro ka sanar da shi Qur'ani ka fahimtar da shi addini haka annabi ya masa addu'a ta musamman akan fasarar Qur'ani shi yasa koda wani sahabi ya faɗi magana saɓanin ta Ibn Abbas in dai a fassarar Qur'ani ce to malamai sukan gabatar da Ibn Abbas a kan kowa in banda irin su Sayyidina Ali wanda shi kansa Ibn Abbas yake daga wajensa sa na koyi mafi yawancin abin da na sani na fassarar Qur'ani irin su Zaid ibn Sabit al-Ansari wanda shi ma malamin Abdullahi dan Abbas ne irin su Khulafa'ul Arba'a amma duk wani sahabin da ba waɗannan ba ko fahimtar Abdullahi dan Abbas akan kur'ani ta fita su kansu ka ga waɗannan manyan sau da dama in sun faɗi magana sukan tambaye shi akan fassarar Qur'ani me ka sani game da kaza yasa Ibn Abbas yaro ne karami annabi ya rasu ya bashi shekarar ta 13 ko balaga bai ba a lokacin sayyidina Umar shi daman ka'idar sayyidina Umar ba ka zamowa dan majalisar zartawa sai ka haddace Qur'ani a majalisar mulkin ka ka'idar sa kenan manyan dattawan sahabbai da aka yakin badar da su wanda suka shiga musulunci tun da wurwuri kuma mahaddasan Qur'ani to su suke zama tare da sayyidina Umar a majalisa duk wani hukunci ko wata doka Umar baya zartarwa sai da ra'ayin waɗannan to a cikin haka sai sayyidina Umar ya dauko Abdullahi dan Abba ya mai da shi dan majalisa shine karamin dan majalisa a zamanin sa ne kananan shekaru dan yau manyan yan majalisa sun yi jika da shi shine wata rana kishi ya motsa musu suna magana yaro yana magana sai suka gaya wa shugaban kasa suka ce ya za a yi ka kawo mana wannan yaron jikan mu muna magana yana magana Umar bai ce da su komai sai ya shiru sai wata rana da aka zo zaman majalisa sai Umar ya ce to yau majalisan mu kawai tafsirin inna idza jaa nasrullahi za a yi yau kawai shine abin da za a tattauna a majalisa kuma ka san tafsirin su fa ba irin namu bane a ja maka baki a ce kala yace jaa ya zo a su sun mutu wani tafsiri ne ijmali su larabawa ne ba ka bukata ka fassara musu kalmomin ɗaiɗaiku yaran su ne amma a dunkule me Allah yake nufi da iza ja'a nasrullahi wani sako yake so ya isar sai na Umar yake kuma ya ku fara magana kowa ya dogon bayanin kowa ya dogon duk Umar yana jin su kuma ya fi su sanin abin da suke faɗa domin matsayin Umar a ilimi da sahabbantaka ya fi nasu sai da suka gama magana sai ce kai Abdullahi dan Abbas kai ma faɗi naka sai ya faɗi abu ɗan kaɗan mai ma'ana a dunkule ya ce kawai ita faɗi za ja a nasarar layi walfat tana cewa annabi ne ajalinta ya kusa a shirya umar ce wallahi ba wani abu da na sani sama da wannan duk wani walan keluwa da kuka yi ta yi kuje can ku dawo wannan shine mazmunin abin da suna take faɗa shi yasa annabi tana sauka rayuwarsa sai ta canja hatta zikirinsa na sallah sai da ya canja tun daga nan ne sai suka gane lallai wannan yaro ne da ilimi abokin tafiyar manya daga nan sai ba su sake ja ba duk lokacin da aka kawo moshin, in dai abin ya shafi maganar qur'ani to kowa in yi magana jira ake aji abdullahi dan abbas ne zai ci da aka abdullahi dan abbas ya ce cikin waɗanda Allah yake nufi wa alal lazina yuqiqunahu masu yin azumi su sha wuyari yadda ta wuce hankali irin waɗannan in sun sha azumi ciyarwa za su ba ramawa ba yace to daga ciki akwai mace mai ciki akwai mace mai shayarwa da haka wannan shine takarda ta ƙarshe mai takaddare yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace inne malam fatan alkhairi sai ce malam akwai aljani da yake akan matata muna magana da shi tsawon sa'a biyu ya bani labarin lokacin da aka turo su su biyu ne sa'ar da aka ba shi duk lokacin da ya zo wajenta sai ya tarar tana ibada Yana ibada tsakar dare sai ce su biyu ɗayan musulmi ne ɗaya ba musulmi ba ne to shi shi ɗin ba musulmi ba ne daga baya sai musulunta ta dalilin an kori sauran biyan yakan zo wai shi ya tashi mijin yana bacci haƙƙi ta hira da shi wai shi ne shi ma mijin sai shi aljanin ya ba shi wani laƙani na wai in yana so su yi hira to ya karanta suratul fatiha cikin sakanni shi aljanin zai zo to shi ne yake tambaya wai idan yin hakan bai halatta ba ta yaya zai yanke alaƙarsa da shi a sha ruwa lafiya to hakika a musulunci babu wata alaƙa tsakanin mutum da aljani duk alakar da za ta gudana tsakanin mutum da aljan za ta samu alaka ce ta cutar da ɗaya ko shi ɗan adam ɗin yana cutar da aljanin ko aljanin yana cutar da ɗan adam ɗin duka suna cutar da juna saboda dalilai da yawa na alkur'ani bangiji ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum lalle shaytanu suna yi wa abokan su wahayi dan su zo su yi jayayya da ku shin yanzu wannan alakar tsakanin aljani da mutum me kyau ce kuma da kyau kaga mutum ya zo yana ta faɗa da addini saboda wani aljani ya ingizo shi alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirin ta'udduhum azza ala ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون Allah ke lalle ana samun fantararrun aljanu su zo su maƙale wa waɗansu mutane su rinka yi musu maganganu na daɗin baki don su ruɗi mutane an gane to haka ne yace wa annahu kana rijalun min al-insi yaquduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa akwai wasu maza cikin aljanu da maza cikin mutane da suka hada kai da Allah fazaduhum rahaqan wannan hadakar sai ta kara musu bata ko ta kara musu zunubi an fassara rahaqu imma isman an gane ko wa imma balala da shi yasa Allah yake ba mu labari cikin abin da Allah madaukakin sarki zai judgment zai yi hisabi a ranar lahira akwai hisabin mutane da suka yi alaka da aljanu a duniya wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashara al-jinni qad istaktartum min al-ins Allah yake ga ya musu ranar da zan tara su baki daya zan ce ya ku jama'ar muta aljanu lallai kun yawaita mu'amala da wasu daga cikin mutane Allah ya ce fa qala awliya'uhum min al-insi sai abokan aljanin daga cikin mutane su cewa Allah rabbana stamta ba'duna bi ba'din ya Allah shashin mu ya mori shashi mu mun musu yanke yanke ko mun musu waɗansu rududdika da suka samu su kuma sun biya mana bukata na, balagana ajalana allazi ajjalta lana haka muka yi har lokacin da ajalin da ka ɗiba mana ya cika mu muka mutu su ma suka mutu gashi yanzu mun haɗa a gaban ka Allah ya ce sai ya ce da su kalan naru maswaku shiga cikin wuta gaba ɗaya ku kenan kaga ba alheri bane ba shi yasa ƴan wuta mutane da ƴan wuta aljanu za a haɗa su da a cikin wuta akwai buki bu fi ha hum wal gawun wa juludu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yaktasimun tallahi in kunna la fi dalalin mubin idin sawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min shafiin wala sadiqun hanin Allah yana gaya mana za a daka wa ‘yan wuta tsawa da mutanensu da aljanunsu, mala'iku su ce, ku buki bufi ha, ku fi a ciki, kun walgawun da ku da duk wani ruɗaɗɗen bawa wanda ya ruɗa a duniya bai tsaya ya ba Allah ba. Allah ya ce wa junudu iblis ajma'un da su da duk rundunar shedan haka za su haɗu. Allah ya ce kalu za su ce wahum fiha yaktasimuna suna faɗa da juna a cikin wuta. mutane su ce tallahi in kunna lafi dalalin mubin wallahi ta bayyana mu mun rayu a cikin bata bayyaniya suna gaya wa aljanu fa saboda me idnu sawwikum bi rabbil alamin mun yi ta hada ku da ubangijin talakai ce Allah zai yi kaza ruhani kaza zai yi kaza Allah zai yi kaza aljani kaza ma yana yi a'a wani aljani bai isa yi aljani bawa ne kamar kai ba yi da wani iko a kanka da ka babu wata alaka tsakanin mutane da aljanu ka zo ya ce maka ga wani wuri in kayi zai zo to ya zo ya maka ne ba ka da bukatar ya zo wajenka in ya zo ne zai maka babu ka kiyaye kada ya fara ya maka haka haka ya buɗe maka wata kofa ya maka training ɗin bokanci domin haka suke fara yi ai shi rohani ne ai shi ma musulunta ya kai ka lakana masa kalmar ga lokacin da aka lakana masa da an fara wannan ainihin taimakon ka zan yi ni ba mai cuta ba ne zan rinka ka taimako kana ba mutane shi ke ya mai da kai ya mai da kai ne boka da aka ka kiyaye abinda Allah matsaukin sarki ya ce idan suka bayyana gare mu mu a'udhu billahi dan su gudu wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ka ce Allah ina neman tsari daga shafar shaytanu ina neman tsari kar su zo inda nake wa in ma yanzaghannaka mina ash na nazghun fasta'iz billah da wani shaytani ya bayyana gare ka ka nemi tsarin Allah to asali mu tsakaninmu da su neman tsari ne ba wai mu gayyato su ba ko ne wani lazumi ko wani wuridi su zo duk wani wanda ka sani da shaytanu suka zo suka shiga jikinsa ta hanyar shi ya kira su ta hanyar wurdi ba su nuna masa cutarsa za su yi ba abin da suka zo masa da shi za su taimake shi za su amfanar da shi za su ba shi fa'a za su ba shi lakanin kuɗi saboda son banza duk mutane sun tafi kasuwa kai kana zaune wani aljini ya ya ce maka zai baka lakanin kuɗi to shi gwamnan banki ne <laughs> zai baka kuɗi kuma kai ka yadda wai aljani zai baka kuɗi kawai ka zauna kai ta wurdi shi yasa zaka ga da yawan su sun halaka da yawan su ma sun haukace aljanin sun zo sun haukata su wani malamin karatun makaranta allo aka bani labari ya haukace wani aljani ne ya bashi sa'a ya ce ya wuridi zai zo masa ko in ya zo masa fa kai ya tsorata ita nan ya hau wuridin yana ta yi yana ta yi yana ta yi sai aljanin ya bayyana shi kuma cikin almajiransa da aljanin ya bayyana kawai sai rinka kama kan almajiran da wuka yana yankawa kama wannan kan ya sare sai aje kan a gefe kuma gangar jikin ba za ta faɗi ba kuma bai tsoratan ba da farko aljanin duk sai da ya gama cire kan almajiran ya ajiye kowa kansa a gefe kuma gangar jikin tana tsaye ya ka faro saura malam shi ma aljani ya kawo hannu zai riƙe kanka ya sare sai ce haba kai <laughs> ya escape dan daga nan ya haukace kuna zaune kawai sai ke haba kai dan aljanin yake gani Allah ya kiyaye ne ya karshen a kallon bulun zo sai darasinmu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta ɗari biyu da sha shida haka ne? haka yau za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da sha bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato fadin Allah madaukakin sarki innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ya Allah yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Ubangiji madaukakin sarki ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wallazina hajaru da waɗanda suka yi hijira wajahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ula'ika irin waɗannan yarjuna rahmatullah suna sa ran samun rahamar Allah domin duk fafutukar an yi ta ne daman dan a samu rahamar Allah din lalle wallahu ghafurur rahim shi ko Allah lalle mai gafara ne kuma mai jin kai ne Muhammad ibn Ishaq sahibu sira ya rawaito da sanadi yace ta tajalla an Abdullah ibn Jahsh idan ba a manta ba ayar baya ai ta faru ne sakamakon wani abu da ya faru na annabi ya tura wasu sahabbai don su je su kai hari kuma suka haɗu da rundunar da ayarin 'yan kasuwar larabawa wanda amru ibn al ne yake jagoranta kamar da muka karanta a jiya a ƙarshe dai suka kashe shi a ƙarshen watan raj'a watan jumada su sun ɗauka rana ta ashirin da ta talatin ce ashe ta ashirin da ce ashe ta talatin ce ta bayyana ashe sun yi kisan kai kenan a cikin wata mai alfarma watan rajab ko abin da ya faru ya faru kafirai suka rinka aibata su Allah ya wanke su ya nuna cewa abin da suka yi in ma sun yi ba amma bisa kuskure ne ba bisa ganganci ba amma su kuma kafirai nasu abin da suke yi na shirka da zalunci wannan ba bisa kuskure suke ba a fili suke yi amma sun take laifin su suna zargin wani wanda shi nasa ma bai zama laifi ba tunda yana da uzurin kuskure shine Allah madaukakin sarki ce yasalunaka ali shahril harami qitalun fihi kun qitalun fihi kabir صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل waɗannan sahabbai bayan annabi ya gama bayani komai ya fito fili yanzu ya tabbata cewa Allah ya ba su kariya cewa abinda da suka yi ko kuskure ne suna da uzuri yanzu sai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shin wannan abin da muka fita na jihadi inda kuskure ya faru a cikinsa inda mun yi kisan kai a cikin wata mai alfarma tare da cewa ba bisa ga ganganci muka yi ba to shin kuma Allah zai ba mu lada muna da ladan wannan jihadin shine suka zo suna tambaya ya ta shi yasa Muhammad ibn Isa yace falamma tajalla an Abdullah ibn Jahash yayin da al'amarin ya fito fili ga shi komandan yakin Abdullah dan Jahash wa ashabihi da sauran abokansa wanda suka tafi yaki tare ma kanu fihi hina nazal alquran bayani ya fito musu dalla dalla bayan ayoyin qur'ani sun sauka rutani'u fil ajr sai suke sa ran kuma a ba su lada fa qalu sai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah anatma'u an takuna lana ghazwatun nu'fa fiha ajr yanzu za mu sa rai cewa wannan abin da muka yaki ne wanda za a ba mu lada a cikin sa ladan mujahidin al muhajirin lada irin na wanda suka yi jihadi kuma suka yi hijira fa anzalallahu sai Allah ya saukar inna ladina amanu wal hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi dan ɗaukaka addinin Allah ulaika kuma su din yarjuna rahmatallahi suna sa ran sabon ladan Allah duk suka yi wannan ba a gaya musu cewa Allah zai ba su lada amma kurakuran da suka yi kuma Allah zai yafe wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai to anan ne malamai suka ce duk abin da mutum zai yi dole niyya ita take tantance ya samu lada ko kai ya samu za ka iya yin imani kai hijira kai jihadi amma duk kai ba da niyyar Allah ya baka lada ba domin hakan tana faruwa shi yasa ko da yaushe manzo Allah yakan tunatar da mu niyya man qatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma ma'ana komai sai da niyya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa haka niyya ba ce mai matukar muhimmanci jigo ce a aiki duk lokacin da za ka yi aikinka to ka riƙi niyyarka Allah baya kallon zahirinka sai dai yakan kalli zuciyarka ce niyyar da kai aiki dan ita to sannan kuma sai ya kalli aikin ya cika sharuɗin da ya sa to sai baka lada inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum bisa manzo Allah ce innamal a'malu binniyat ayyuka ba sa tabbata sai da niyya wani aikin zai yi kyau amma niyyar ba ta kyau ba sai a rusa shi kamar mota ce da lalataccen inji kyan bodi bayi da amfani in dai inji ya mutu haka dukkan zahirin ka bai da amfani in niyya ba ta da kyau da haka mu zama muna abokantakan niyya duk abin da za mu yi kalla Allah duk abin da za mu yi dan Allah to shine sai abin ya albarka kuma Allah madaukin sarki ya karba su ya ba mu lada masu hikima sukan ce tasirin niyya cikin aiki kamar tasirin gishiri ne a cikin abinci duk yadda kai hada hadan abin da zaka hada cikin girki idan babu gishiri da ire-iren danginsa na kayan ɗanɗano sai ga abincin ba zai ciwo ba abincin ba daɗi sannan shi kuma kayan ɗanɗano a cikin abinci ɗan kaɗan sai ya wadatar ba cewa zan dafa shinkafa kwano ɗaya bari sa gishiri shi ma kwano ɗaya sai ka kayi barna Ma ita niyya di yawan aiki ɗan kaɗan sai ta gyara shi amma rashinta kuma sai ya zama bai yi amfani ba da aka mu kyautata niyyar mu Allah ka tsare mana niyoyin mu قال ابن هشام ابن هشام الأنصاري يتي ganima أول غنيمة wannan yaki ko hari da Abdullahi bin Jahashin suka kai abinda suka kwata daga hannun kafirai a wannan lokacin ita ce ganima farko da aka fara samu a musulunci sannan wanda aka kashe shi shugaban ayarin Amr ibn al-Hadrami shine farkon kafirin da musulmai suka fara kashewa a tarihin duniya kamar yadda su kuma kafirai farkon musulmin da suka fara kashewa shine Yasir mahaifin Amma ko Sumayya matarsa da kuma shi ita Sumayya aka fara kashewa sannan shi mijin nata fakanat awwala shahida fil islam ita ce farkon wata ta fara shahada a musulunci to inda za a tambaye ka shi kuma a kafirci wa aka fara kashewa shine Amr ibn al-Hadrami da sannan akwai mutane guda biyu da aka kama a wannan harin Usman ibn Abdullah da Hakam ibn Kaysan ko kuma su ne farkon fursunoyin yakin da musulmi suka fara kamawa da haka wannan ita ce aran gaba to mun tabi wanda ta faru ne tun kafin yakin bada da shine Abdullah ibn Jahashin shi kwamandan yakin wanda ya jagoranci musulmi kai wajen kai harin ya wake duk abin da ya faru kan a cikin baitin waka yake cewa taqudduna qatlan fil harami azimatan wa azamu minhu law yara law yara rushd rashid kuna kidanya qatlan fil harami kisa a cikin wata mai albarma azimatan a matsayin babban laifi yake wa a'azamu minhu amma ku sani abin da yafi shi girma a fuskan laifi law yara rushd rashid da shiryayye zai kallo na tsanaki shine sududukum amma yaqulu muhammadun tare mutane da kuke yi gaburan da'awar annabi Muhammadu ai ya fi kisan kai illa wa kufurin bihi hakanan kafircewa annabi Muhammad da kuke yi wallahu ra'in wa shahidu tare da Allah yana gani kuma shi shaida ne wa ikhrajukum min a halahu. da kuma korar mutanen harami da kuke yi shi manza Allah da sahabbansa da kuka kore su kuka tursa musu yin hijira zuwa Madina li an la yura lillahi fil baiti sajidu kana yin haka ne wai dan kar a samu mai sujjada a cikin garin makka hmm. kar a samu mai bauta wa Allah a gindin ka'aba da tauhidi sai ce fa in fa inna wa in gayyartumuna bi qatli wa in ayyartumuna bi qatlihi wa arjafa bil islam ba'du mahasid wa inna mu wa wa in ayyartumuna bi qatlihi da kuna aibata mana cewa mun yi kisa cikin wata mai alfarma wa arjafa bil islam ba'du mahasid kuma bagin dan ta'adda wa hasidun mai hafada arjafa bil islam ya ɓata wa musulunci suna ta hanyar yaɗa jita-jita to ka kaina min ibn al-hadrami rimahala to hakika ku sani mu dai mun shayar da takubban mu jinin amr ibn al-hadrami bi lamma auqada al-harb waqidu a wajen da ake kira da suna nakla a yayin da wutar yaki ta kunno zaman mun shayar da ah, takubban mu jininsa وابن عبد الله عثمان بيننا كما جاء عبد الله دان عثمان من كامو shi a matsayin furkanan yaki yunazihu kullun min al-qadi ga sasarin kama wanda muka yi masa muka daure shi nan yana ci masa wuya wannan gaba ɗaya idan ka lura da baitutukan wakar sharhin abin da waɗannan ayoyi suka kunsa suke yi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru min al-qatl يلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نعم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسدين المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله يكي يسألونك سنة تنبيرك عن الخمر والميسر game da giya da kuma caca yana daga cikin abin da ya game kasar larabawa gabanin bayyanar musulunci shine shaye-shaye da kuma caca a jahiliya kafin ka samu wanda baya shan giya ko baya caca ka irga mutum ɗari bai fi cire mutum biyu ba shi yasa da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya tabbata a tarihin su suna shan giya sun yi caca amma lokacin da ba a haramta ba saboda a wancan lokacin in ma ba ka shan giyar to kai ne abin kallo kai ne bako amma ita giyar ita ce abin da kowa ya sani za ka je bakunta a sauke ka da giya za ka je gidan sirikinka ya baka giya ɗanka zai kawo maka tsarabar giya kai ma za ka yi wa matarka tsarabar giya wato giya a lokacin ta zame musu kamar gurasa a wajen bakano kamar fati a wajen azazzabi yanzu a ce ga mutum daga kano yake amma baya cin gurasa ai kaga ban ba gurasa wai an ce da namiji hajjara sai zama bako a ce ga bazazzagi amma baya shan fate ko haka a wannan lokacin a ce ga wani mutumin maka amma baya shan giya hanya ko daga makan yake saboda yadda ta zama jiki shi yasa hikimar ubangiji subhanahu wataala da farko bai ce kar su sha giya ba malamai suka ce domin da Allah ya fara cewa ku daina shan giya da yawansu ba za su shiga musulunci ba yadda ta kama jikinsu a kan su daina shan giya sai dai su hakura da musulunci cikin hikimar ubangiji wanda wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka musulunci lallai addinin Allah ne baya kawo hukunce hukunce rana tsaka a yakan yi at-tadarruj tadarruj shine bin abu a sannu a sannu saboda Allah da ya halicci dan adam ya san dan adam ba komai yake iyawa rana ɗaya ba amma abin da baka iya shi a yau ba to a hankali a hankali wata ran sai ka iya shi shi dan adam haka aka yi shi da farko baya iya tafiya yazo yake iya tafiya kuma wata sai ka gan shi ya falla a guje kasar ma sai ka ga shi ya ɗauki wani wannan shine halittar da Allah ya wa ɗan adam a hankali a hankali yake koyan abu a hankali a hankali yake iyawa da ka giya ta riga ta shiga jikin sahabbai a wancan lokaci ta shiga dukkan jikin larabawa raba su da ita ta farar ɗaya abu ne mai wahala shine sai Allah subhanahu wata'ala ya fare mata shaguɗe ya fare mata shaguɗe da suratun Nahali ya yace wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan inna fi dhalika laayatin liqawmin yaqilun Allah ya min samaratin nakhil daga 'ya'yan itacen dabino wal a'nab da na inibi tattakhiduna minhu sakaran kuke kayan mai domin asalin giyarsu su dabino suke yin ta da inibi shine majoratin abin da suka fi yin giya da shi a wancan lokaci to sai Allah yake daga ƴaƴan itacen dabino da ƴaƴan itacen inibi kuke riƙa kayan maye sai yake wa rizqan hasanan kuma abinci ne mai kyau sai ce inna fi zalika cikin wannan magana da muka gaya muku la ayatin akwai abin lura li qaumin ya'qiluna ga masu hankali to me abin lura to su larabawa suna da duk da ce suna shan giya amma mutane ne masu kaifin kwakwalwa masu kaifin tunani tun daga nan wasu daga cikin su suka fara fahimta to giya fa akwai matsala Allah dai ba ta yi a sha ba suka ce domin a ka'ida idan ka ambaci abubuwa guda biyu sai ka yabi ɗaya ɗayan kai shiru ka kushe shi ba baka yabe shi ba to me yake nufi in kwakwalwarka tana da hankali za ka gane ba mai kyau ba ne yanzu ni ne ice da kai tanko da mudi sun shigo kai madalla da tanko me nake so in ce kaga dai ban zagi mudi ba amma kana da hankali za ka gane to mudi fa akwai matsala ya za a ce shi tanko ma madalla mudi ai shiru Shi ne Allah da ya tashi ambaton ilimi da dabino in ba a mai da su kayan maye ba sai ce rizikan hasanan abinci mai kyau kenan in sun zama kayan maye sun zama abinci mai mai mara kyau in ka tana ja za ka fahimci wannan tun daga nan daga cikin su wasu sai suka fara cewa to fa wannan abar akwai matsala saboda kawai a salon zance namu na larabci ma Allah ya mata kushe. amma a fakaice sai mai hankali zai gane daga nan ne sai suka fara zuwa suna tambayar manzo Allah wai me matsayin giya ne a lokacin fa an dade ana sallah amma kuma ana shan giya an shiga musulunci amma kuma ana shan giya an kadaita Allah da tauhidi amma ana shan giya da wannan ne malamai suka ce ko yau ne wani kafiri ya zo ya ce maka zan shiga musulunci amma ba zan daina shan burkutu ba ka ce madalla shigo da farko ma haka aka shigo ba a daina sha ba amma ka zaya ka tsaya ka kafe masa ka ce a'a sai musulunci ba a shan ba a shan burkutu dole ka daina shan ta yanzu to in ya gudu ya shiga musuluncin saboda ka tsananta masa kai ka kore shi shi musulunci kullum ana bin mutane ne a sannu a sannu gwargwadon abin da za su iya ita kanta sallah ba rana ɗaya Allah ya tsora ta ba domin ya san ba rana ɗaya za su iya ɗaukar ta ba jihadi ba rana ɗaya Allah ya tsora shi ba dan ya san in a farko aka ce su yi ba za su yi ba hijira ba rana ɗaya aka ce su ba in an ce su rana ɗaya ba za su iya ba sai da imanin ya shiga zuciyarsu ya kama sannan duk abin da aka ba su umarni sai su yi shine Allah yake walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum da tun a farko muka ce su kashe kansu me yake san kai jihadi ai kisan kai ne duk mutumin da aka ce ya fita jihadi ya fita jihadi kamar an ce je ka kashe kanka ne domin zai yi ya mutu Allah yake da a farko muka ce su jihadin ba za su iya ba a wukhruju min diyarikum da da farko muka ce ku fita ku bar gidajen ku ku koma wani gari ba za su yi ba fita daga gida ka koma wani gari shine hijira da a farko Allah ya wajarta hijira sahabbai ba za su ta ba amma da imani ya kama zuciyarsu duk abin da Allah ya ce su yi sai suke iyawa saboda sun riga sun samu tarbiyyar zuciya da ka musulunci haka yake ana bin sa ne a sanna a sanna abin da yau bai waje ba gobe sai waje ba abin da ba a iya yau ba gobe sai a iya jibi sai a yi wanda ya fi shi ma da ka sabai suka zo suna ta tambayar manzo Allah me hukuncin giya ne Ba lokacin da ba a saukar masa da komai game da hukuncinta ba ko halacci ko haramci shine Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da giya da tata ka ce da su fihi ma ismun kabir a cikin giya da tata akwai zunubi babba wa manafi'u lin nas amma kuma akwai dan amfani ga mutane lafazin al khamru giya da dama idan muka ce giya tunanin da yawa daga cikin mutane yana tafiya akan abin da yake mai ruwa kayan maye amma mai ruwa ruwa ko sawa'an burkutu ce sawa'an gulda ce sawa'an fita ce sawa'an dangin su amma kalmar giya ta fi wannan faɗin ma'ana giya dukkan abin da yake gusar da tunanin ɗan adam sawa'an ruwa ke gare shi sawa'an gari ne sawa'an kunna masa wuta ake a zuƙa sawa'an shaƙa ake ta hanki sawa'an allurarsa ake yi in dai zai gusar da hankali sunansa ne giya damun gaba ake yi ana daɗa wayewa ana gaba ana wayewa kar ka ɗauka giya sai irin ta zamanin sahabbai ita ce giya a'a yanzu banalin magiya ne totalin magiya ne in an yi amfani da shi ba bisa ka'idar likitoci ba don ya buga tashin ka dangare giya ne wiwi giya ce giya ce duk waɗannan kayan mayan duk sun shiga ƙarƙashin giya shine ibnu kasir yake ammal kamru amma ita kalmar kamru giya fa kama qala amirul mu'minin umar kamar yadda sayyidina umar ya definition din ta ya fassara ma'anarta yace innahu kullu ma kamara al-aql duk abin da ya rufe hankalin dan adam ya shi maye ya bugar da shi to shine giya kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu muskirin Kamrun wa kullu kamrin haram duk abu mai sa maye sunansa giya kuma duk abu mai sa maye haramun ne dan adam ya mu'amala da shi mu'amala ta sha shi yasa malamai suka ce ko fura ce take bugarwa ga wanda shi in fura ta yi tsami bugar da shi take to ta zama giya haramun ne ya sha amma akwai mutumin da zaka ga ba zai sha fura ba shi da lafiyar ta sai ya rubata sai ya tsuma ta sai ta kwana ai in ta kwana ya sha sai ta bacci to me bambancin ka da wanda ya sha gulda ya ta bacci sai kuka yi haka mu fahimci wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-khamru qalilu wa kathiruhu haram ita giya da kadan da mai yawa duk suke akwai wanda zai ce maka shi in ya sha kwalba kaza ne yake fara buguwa amma kafin wannan baya buguwa kamar yadda suke faɗa kwakwalwa kwakwalwa ce wani yana da karamar kwakwalwa shi rabin kwalba ma sai ta bugar da shi amma wani sai ya sha kres zuwa sama sai ya sha kwalba goma sha biyu daga tasha ukun kwakwalwar take fara karɓa to da wanda ya sha daidai da tsinken allura ka tsomo ka ɗanɗana da wanda ya sha drum da wanda ya shanya tirela in yana sha duk ɗaya suke a wajen Allah da ɗan kaɗan ɗin da mai yawar duk ɗaya ne da ta bugar da kai da sai ta yawaita za ta kai ga bugar da kai saboda ƙarfin ƙwaƙwalwar ka ta ɗaya ne za ka mu kiyaye wannan za ka ubangiji wata ala ce dukkanin giya da suke tambaya a kai to yanzu ga ta. fihi ma ismun kabirun wa manafi'un nas idan kuma aka ce almaisir tata imam malik yace tata iri biyu ke. an gane ko yace akwai maisirul lahwi akwai maisirul qimari akwai tata ta wasa akwai tata ta gaske me tata ta wasa shine abubuwan da ake yi na caca, amma kuma ba a sa kuɗin tatan ba yanzu kamar lido aka ga mutane suna ta lido amma ba na kuɗi ba kamar drawut suna drawut amma ba na kuɗi ba kamar wani lokaci kuma sai a sa kuɗi to shi wanda ba a sa kuɗin ba makaruhi ne hukuncin sa mana ba a so a yi ɓata lokaci ne amma wanda aka sa kuɗi wannan kaulan wahidan haramun ne musulunci bai yarda da shi ba sai Allah ya haɗa baki ɗaya da caca da giya sai ce a cikinsu akwai zunubi mai yawa amma akwai ɗan amfani zunubin dai kowa ya sani shine Allah ya haramta da abinda Allah ya haramta kuma yace zai hukuma ga wanda yake aikata shi kaga wannan ba karamin laifi bane zunubi ne babba amma kuma Allah yace akwai dan amfani ni menene dan amfani lalle giya duk wanda yake shanta ko duk wani kayan maye mai shan za ka ga akwai hujjar da ta sa yake sha wani yace maka in ya shiga bakin ciki ne in ya sha sai cire masa damuwa sai ta bacci ya manta da komai in ɗalibi ne ɗan makaranta sai a ce yana buɗe ƙwaƙwalwa da yawan ɗaliban ƴan makaranta sun shiga shaye-shaye ne saboda me ƙwaƙwalwa tana buɗewa in ana shan kayan maye sai a kwana ana karatu ba a gaji ba kowa yake maka ba a gajiya in ka gaji kai bacci shi kansa baccin ibada ne shi kansa baccin yana da amfani ga lafiyar jikinka rashinsa kuma zai iya cutar da kai wani kuma zai ce maka idan ya sha giya farin ciki take sa shi ya ta annashuwa shi yasa idan ka je mashaya wajen yan shaye-shaye za ka ga wani in ya sha giya komai ya zo ta gaban ka kautar da shi yake saboda wai tana sa masa farin ciki wani ya ce tana hana shi jin sanyi tana sa masa ƙwarin ƙashi irin wanda suke rayuwa a ƙasashen sanyi sai ai maganin sanyi ce domin in ka sha ta jikinka zai yi ɗumi to wannan hujjojin da duk masu shaye-shaye suke faɗa a yau in mata ne akwai hanyoyin da aka shigar da mata shaye-shaye musamman a yanzu mata a gidajen aure ta ce ai yana ƙara ni'ima ita kuma mace komai za ta iya yi dan dai wai ta samu ni'ima ta ja hankalin mijinta ta ce yana ƙara ni'ima in karuwai ne ta ce yana ƙara ƙarfi sai ta sadu da namiji goma da ita na kasuwanci take ba ta gaji ba ɗan budurwa ce ƴan kwalisa sai a ce yana fito da gashi yana gyara fata yawan hujjojin da aka shigar da su shaye-shaye kenan waɗannan hujjojin su ba su halatta maka ka sha kayan maye ba a zamanin larabawa su ma akwai hujjojin da suke faɗa hassan dan sabit yayi wa wujiya waƙoƙi da yawa yana faɗa amfaninta da hujjojin da yasa suke shanta daga ciki yace wa nashrabuha fatatrukana mulukan wa ufdan la yunahmiluna al-liqa'u yace idan muka shata sai mu ji ba ma tsoron kowa tana fudda tsoro a bangaren jarumai kenan jami'an tsaro zaka samu wasu suna shaye-shaye ne dan tana cire musu tsoro kun za a fita operation sai a taki a hau ma Bikin zamanin yaƙi haka ake yi. Alfani ya ce, ba ma tsoron mu rungumi zaki in muka shata. sa ko a Hausa akwai giyar da sunanta a rungumi zaki ko baya a rungumi zaki to ya kasa. <laughs> Mutum ya ce zai rungumi zaki ya yi matsala. da ake ce wa na shirabu ha fa turka na mulukan wa ubdan na yunahni na al-liqa in muka sha ta sai muga ta mai da mu sarakuna muna jin wani mulki da ita ba ma tsoron mai karo da uban kowa wani kuma yace fa innal mudama tuqawwi al-izama wa tashfi istiqama wa tanfi tarah yace ta gajiya in ta kwana kai ƙarin kashi take ƙara kuma tana yaye dukkan wata damuwa wannan duk ire-iren hujjojin su Allah ya dunkule ya ce wa manafi'un nas da ƴan amfani ga mutane to yanzu duk wannan abin da giya take maka madauka ta tsare maka eh, ta sa maka kaji karfin jiki ta hana maka jin sanyi ta cire maka tsoro ta yaye maka damuwa kamar yadda ka faɗa wanda yaye damuwar temporary ne in ka sha ta na awa ɗaya ka daina damuwar sakamakon ta cire ma hankali ka yi bacci da kuma fa ta sake ka damuwar ce za ta dawo ninkin wacce ta tafi a ba ta cire maka hankali da ta cire wa ɗan adam hankali ta mai da shi ne dabba ta mai da kai dabba shi yasa zaka ga mutum in ya sha kwaya sai zo yana gaida akuya sai na hankali ana yana gaida akuya duk mutuncin mai mutunci in ya sha ƙwaya sai ya zo ya fi tsari a kan titi sai yana tafiya yana baya kamar giya kamar ranji roba mai giya abin nan zai tafi ba zai tafi ba kamar irin mota ta shiga yashin nan ya faɗi ya yi fitsari ya yi ba haya ya yi sumbatu ya yi amai yara su yi masa dariya yanzu Allah duk wannan a wajen mai hankali ko me za ka bashi da me za ka kwatanta masa wannan abin na asara da ya yi babu shi shi yasa shi Allah yana adalci duk wani abu da zai faɗa sai ya ɗauke shi ya tuɓe maka shi ya masa tsarara yanzu a madadin kai ka zo kawai ka ce ajiya bata ba ta da wani amfani to shi wanda ya san ta ne masa ɗan amfanin zai ce kai ne dan bai zuka ne bai san ta ne. kai ma dan Allah ko sau ɗaya ka san za ka ji amma Allah sai ce eh tana da amfanin amma amfanin ɗa ne bai taka kara ya karya ba sai ka haɗa da cutar wadda take wa mai hankali da cutar wadda take wa mai rai sannan ku tambayi likitoci irin illar da giya take wa mai rai dukkan kayan maye yadda suke lalata kayan cikin ɗan adam yadda suke kashe mutum da sauran rayuwarsa kuma ku tambayi ɗan duniya wanda suka yi bariki suka gama mutum zai yi duk iskancin da zai a duniya in ya tuba zai iya zama liman baka sani ba amma idan iskancin shaye-shaye ya yi to har ma ɗan iska sun kusa su ijimai kan cewa mashayi baya tuba kai sai dai ya ji sauki amma baya tuba ya tuba duka baya tuba shi yasa duk yanda aka yi rehabilitation din aka yi rehabilitation din mutum rehabilitation din sa aka aje shi aka koye shi aka gyara rayuwarsa aka yi kaza to sai dai in bai haɗu da abokan shan ba rana ɗaya sai su mai da shi rana ɗaya sai su mai da shi da shaye-shaye yana da illa ƙwarai da gaske mutum idan yana zina za ka iya samu yana sana'a kuma yana taimakon kansa yana taimakon wani yana cin riba yana sana'a kuma yana taimakon kansa kuma yana taimakon wani yana fashi da makami kuma yana taimakon kansa kuma yana taimakon wani a ba karshe shaye shaye kake to kanka ma ba za ka taimaka ba ballan na ka ba. kiwai musamman idan mutum ya kai matsayin ya zama addicted shaye shayen ya shiga jikinsa ba zai iya sayar da komai da ya samu don ya sha zai iya zama da yunwa ya ƙi cin abinci don ya sha kayan maye sau da dama shaye-shaye ya jefa mutane fata ba don suna da sha'awar fatan ba don kawai su fata su sayar su sha kayan maye haka shaye-shaye yana da illa ƙwarai da gaske to da wannan ne malaman musulunci suka ce yo ai dama duk wani abu da ka sani a duniya ko mun alkhairi ba ka rasa shi da sharri kuma duk wani abu da ka samu a duniya duk yadda ya kai ta fuskar shari kuma ba ka rasa shi da ne ɗan alkhairi ibn kafir ya ce a duniya ba abin da Allah ya yi shi gaba ɗayansa alheri ne ko gaba ɗayansa shari ne sai abu guda biyu aljanna ce ta alkhairi ne wuta kuma ta shari ne amma komai ba a rasa shi duk kasantuwarsa alkhairi da ɗan matsalolinsa komai ba a rasa shi duk kasantuwarsa shari da ɗan amfaninsa to amma ka'idar musulunci shine idan ka ji Allah ya ce abu kaza haramun ne ba yana nufin fa babu alheri a cikin ba amma ana yin muwazana ne haji ake yi idan alherin abu ya zama 75% sharrinsa shine 25% ko wannan zai sa a shi saboda alherin ya fi sharrin yawa amma idan sharrin ya zama shine 75% alherin 25% ne to sai a haramta saboda sharrin ya fi ne alherin yawa an gane ko ne ubangiji yake kulfi ma ismun kabirun wa manafi nas haka ita kuma caca ita ma tana da nata sharance sharanta yana daga cikin sharrin caca cin kuɗin mutane a bagas kawai kana zaune ba kai wani aiki ba ka samu kuɗi a banza da shi kuma wannan yana haifar da gaba duk mutumin da aka ci shi caca to da shi da wanda ya ci shi fa gaba ta kullu kai da ka ci ne kake murna amma shi wanda aka ci fa bakin ciki yake yi da yawan mutane sun kashe ƴan uwansu saboda sun cinye su a caca da yawan mutane sun yi kaza na ta'addanci saboda an cinye su a caca da ka ranar da ka ci kana murna in an ci ka kana bakin ciki wannan yana daga cikin sharrin caca sannan yana daga cikin sharrin ta za ta kulla gaba yana daga cikin sharrin caca hana ibada akan lokaci in dai dan caca aka buga caca kullum abin da shaidan yake nuna masa ko an kira sallah dan jira a kashe wannan saura kirsa saura kirsa wannan kirsin kuma ƙarya ce sai an gama sallah sahun farko sai ce to ai sahu na biyu za su zo mu je karasa kashewa da haka za ka nemi sallah ka rasa ka daina ibada kuma a madadin in ka zauna ka yi zikiri ka yi istighfari ka yi hailala surutin ta ta baya bari ka yi istighfari baya bari ka yi hailala baya bari ka yi karatun qur'ani to shine Allah yake da kul ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas sai ce wa ismu ma amma zanubin da ke cikin tata da giya akbaru min nafsihi ma yafi amfanin nasu girma an gane ko da haka akwai amfani amma zunubin ya fi amfani yawa shi yasa aka haramta wannan aya ta fuskar haramta giya malamai suka ce ita ce mataki na biyu ayar suratul nahli min samaratin nakhili wal anaq ita ce ta farko sai wannan to lokacin da wannan aya ta sauka ai ba ta kai a daina shan giya ba yanzu ta yi analysis ne ta yi fiɗa ne akan sha'anin giya da tata eh giya tana da ɗan amfani tata tana da ɗan amfani amma akwai shari da yawa a cikin su to amma an ce a daina sha ba a ce ba shine sayyidina Umar da shi da ire-iren sa wanda a wannan lokacin duk suna sha ya matsa da addu'a yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah kai mana bayanin da zai warkar da mu game da sha'anin giyar nan mu sani halacce ko haramci shine sai aka je ga mataki na biyu mataki na biyu ayat cikin suratul nisa shine Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ko dan da suka imani daga yanzu a daina shan giya ko kayan maye in lokacin sallah ya kusa wannan shine malamai suke ce da shi at taharimul juz'i aka haramta giya amma ba duka ba na dan wani lokaci daga nan sai suka daina shan giya da rana saboda sallah domin sallar azhar zuwa asuba zuwa azhar ba ba ta da tsawo da yawa la'asar zuwa eh, azhar zuwa la'asar ta fi kusa magriba zuwa isha ta fi kusa waɗannan sallolin idan mutum ya je ya tace sosai ba zai take ba har ya zo ya sallah cikin hankalinsa sai ka samu ya rasa wata sallar ko kuma ya zo sallar ya ta sumbatu a cikin ta, gaba ɗaya sai suka koma shan giya da daddare daga nan ne za ka ga har yanzu mashaya wasu ba su daina ba in zai sha sai dare ya yi bayan isha sai je sha sai zo ya kwanta bacci to lokacin da wannan ayat ta suratul nisa ta sauka sahabbai sai suka daina shan giya da rana sai suka koma shan ta da daddare saboda tsakanin sallar isha zuwa asuba ya fi tsawo sai mutum ya sha giyar sa har ya kwanta ya bacci har ta sake shi kafin lokacin asuba ya yi alwala ya kawo masallaci wanda kuma malamai suka ce akwai dalilin da ya sa ita wannan ayat ta suratul nisa ta sauka shine wata rana sun je sun yi sha giya sai suka tura ɗaya daga cikin su ya musu limancin sallah sai ya karanta kulya da ita kuliya da hankalinka ma ya kuka kare bare ka taki da aka aka yi ta dawurwura a kuliyar nan ne ta kewayawa duk abin da kuliya ta ce ba a yi ce ana yi la a'budu ma ce a a'budu ma na wala antum na ma a'budu yace antum na ma a'budu bana bauta abin da kuke bauta yace ni ina bautawa ba kwa bauta yace kuna bautawa duk ya kuɗa. wannan shi yasa Allah ce a daina shan giya in lokacin sallah ya dan kar a je ai tabarna a cikin Qur'ani sannan hakan ya taɓa faruwa har ila yau wata ranar sahabbai junansu ɗaya daga cikinsu ya gayyace su suka ci abinci da abincin da ya musu na liyafa sai ya haɗa da giya bayan an ci abincin an ƙoshi daga ciki akwai naman raƙumi wani ya ci daburin raƙumi irin nan ɗin raƙumi ya cinye sai ya riƙe ƙashin da giyar ta buge shi suka yi tambatu da ɗan uwansa sai farke masa hanci wannan ma ya ta yi musu da hankali akan cewa wannan abarfa akwai matsala sannan wata rana Abbas baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas dan Abdul Muttalib shi ma ya sha giya ya tatil ya farfadu maganganu marasa daɗi ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma ya daɗa har zuka yanayin lallai giyan nan a samu mafita sayyidina Umar da sauran ƴan uwansa sahabbai suka dage Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah kai mana bayanin da zai warkar da mu game da giya sai aya ta ƙarshe wacce daga ita aka rufe aka rarrabe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 ku nisance su don ku samu tsira ku sani shedan ne yake so ya ƙulla wutar gaba da ƙiyayya tsakaninku ke biyo muku ta giya da caca Ke sa sau da dama ɗan giya in yana so ya rashin mutunci sai ce zan je in shawo ma akwai saboda in yana cikin hankalinsa ba zai iya haɗa ido da kai maka rashin kunya ba mashayi sai ce zan je in shawo masa shine Allah ke ku sani shedan yana so ya ƙulla gaba ne a tsakaninku sai biyo muku ta kayan maye sai biyo muku ta caca kuna zaman lafiya da kai da abokinka da an zuba caca ya cinye ka sai a samu hasaniya kuma yace wai da kuma an zikrillah so yake hana ku ambatan Allah domin ba zai ka ambatan Allah ba sai kana da hankali to in ka sha giya hankalinka ya bar jikin ka ya za ka iya zikiri ba zai yi ba haka ne idan an shagaltu da hira ta caca ta yaya za a yi zikiri ba zai yi ba ubangiji ya ce ku hal antum muntahun ba za ku hali ba har yanzu shi ne sai sahabbai suka ce in ta haina in ta haina Allah mun hannu Allah mun hannu duk wanda yake da wata giya da ya aje a gida ya fafa duk wanda yake da wasu tuluka ya je ya rusa to shikenan daga nan aka san matsayin giya cewa ta tabbata haramun ce kun ga a ƙur'ani ƙur'ani ya faɗi hukuncin shan giya na cewa haramun ne amma bai faɗi me za a yi wa mai shan giya ba shi shi mai shan giya in an kama shi bulala za a yi masa a'a ba za a yi masa komai ba me za a yi masa qur'ani bai faɗi wannan tun daga fatiha zuwa nasi ba kamar sata ba da yake in an kama qarawa a yanke masa hannu ba kamar zina ba yake ai bulala ita giya ba faɗi hukuncin ta a qur'ani ba to yanzu wanda yake shi bai yadda da hadisai ba qur'ani kaɗai yadda da shi zaka shi a wajen sa duk wanda ya sha giya sai dai ya istighfari amma ba laifi babu babu babu hukunci amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce annabi yayi wa mashayin giya bulala ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba mun gani Inda da wani lokaci bulalar a yi arba'in wani lokaci kuma a yi sama da haka wani lokaci a tara bulalar a ɗaure sai a zabga masa sau ɗaya sai sa wasu malamai suka ce da za a samu bulala bulala guda arba'in ko bulala bulala guda tamanin a ɗaure a jibga masa sau ɗaya kowace ka taɓa shi yanzu kamar bulala arba'in aka yi masa ko tamanin a zamanin na ali ne ya yi doka ta hukuncin bulala ga wanda ya sha giya 80 shi kuma ya yayi ijtihadi ne daga ayat suratul nuri ayat suratul nuri tana magana akan ƙazafi. duk wanda yayi wa wani ƙazafi, bai zo da shaidu guda hudu ba dan su tabbatar da haka me za a yi masa bulala 80 wallazina yamuna azwajuhum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusihim hatta zuwa karshe wallazina yamuna almusanati kuma a lam yatu bi arba'ati shuhada fajlidu hum 80 jalda to sai sayyidina ali ya ce shi ne shan giya in ya sha giya hankalinsa yana gushewa idan hankalinsa ya gushe yana yin sumbatu a cikin sumbatun yana yi wa mutane kazafi ya ce to kawai mu dora shi akan hukuncin mai kazafi duk mutumin da ya sha giya mai masa bulala tamanin amma mazala ya yi bulala sai da wani lokaci arba'in wani lokaci kuma adadi dunkulalle ta hanyar haɗa bulalin a daki mutum duka guda ɗaya shi yasa duk malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya sha giya hukuncin sa ne masa bulala sai dai wasu suka ce ayi bulala 40 irin ta zamanin annabi wasu suka ce a za a iya yin 80 irin wata sayyidina ali ya zartar domin ya zartar ne da goyon bayan dukkanin sahabbai da haka hukuncin ya riga ya zama ijma'i kenan amma idan ka ce kai baka yarda da hadisai ba to ba za ka samu wannan hukuncin a cikin alqur'ani ba ubangiji ya ce wa yas'alunaka kuma suna tambayar kama za yunfikuna me za su ciyar kulka ce al'afwa abin da ya karu akan bukata ta yau da kullum Allah yake kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yake muku bayanin ayoyin sa la'allakum tatafakkaruna dan ku tintintini fi dunya wal akhirah cikin duniya da lahira ta fuskar ma'ana duk da cewa la'allakum tatafakkaruna aya ce amma malamai suka ce in an zo tafsiri sai an wuce la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah Allah ya nemi ku bayanin ayoyinsa don ku yi tunani cikin duniya da lahira to me tunani cikin duniya ka san ba mai dawwama ba ce za ta kare ko ba daɗe ko ba jima me tunani cikin lahira ka san ita ce tabbas ita ce mai dawwama an gane ko bal tu'thiruna al-hayatid dunya wal akhiratu khairun wa abqa ubangiji yace wa yasalunaka anil yatama kuma suna tambayar ka game da marayu kul ka ce islahul lahum khair yin gyara cikin sha'anin marayu shine ya zama alkhairi kayin in tukhalituhum fa ikhwanukum amma in za ku yi hulɗa da su to ku sani ɗan uwanku ne babu cuta babu cutarwa wallahu ya alamu al-mufti da min al Allah ya san wanda yake hada dukiyarsa da ta maraya dan gyara da kuma wanda yake hadawa dan ya zalunci maraya walau sha Allahu la'anatakum inda Allah ya ga dama sai ya hana ku tsakanin tsakaninku da marayu idan aka baka maraya a ware masa dukiyarsa daban taka daban abinci in za a dafa a gidanka tukunyarsa daban taka daban in Allah ya ga dama sai ce ai haka kar ku haɗa abincin ku da nasu amma idan Allah ya ɗora maka irin wannan hukuncin to ya san za ka sha wahala yanzu a ce gidanka kullum girki biyu za a yi tukunyan maraya daban taka daban da hakan ya faru a da daga baya Allah ya hana ya soke da haka ubangiji subhanahu wata'ala yake inna Allah ku sani Allah azizun hakimun mabwayi ne mai hikima wannan ayoyin mun ja su a guje insha Allah gobe daga kansu za mu sake maimaitawa domin wasu abubuwa na hukunce-hukunce da bayanai wanda malamai suka yi da sake fito da su dalla-dalla ana daɗa tunatar da 'yan uwa akawun na wannan masallaci ramadan akawun kenan da nambar su shine 0016 943917 bankin kuma shine jaiz sunan akawun ɗin Usman ibn Affan Ramadan account Allah ya bada ikon taimakawa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum